أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بيانك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau darasinmu a cikin suratul zumar zai fara daga aya ta goma sha tara aya ta goma sha tara inda Allah yake cewa a faman alaihi kalimatul azab Allah Ta'ala Ya ce, a faman في alaihi نعم الله in mun dubi ayar da muka ƙare karatu akan ta jiya Allah ya yi mana magana akan ma'abuta hankali waɗanda duk lokacin da suka ji ƙaul wato suka ji magana musamman maganar alƙur'ani sai su zaɓi abin da ya fi kyau su fifita shi akan mai kyau amma su ɗauki wanda ya fi can. Allah ta'ala ya faɗi wannan kuma mun ga misalai daga cikin ayoyin alƙur'ani gurare daban-daban wanda yake gwada alkur'ani ya ce kaza mai kyau ne amma kuma kaza ya fi kyau kuma duka biyan halal ne mutum ya aikata amma da shi alkur'ani ya zaba maka ka aikata wanda ya fi kyau wato dai an yi magana akan wanda ake sa ran 'yan aljanna to yau kuma Allah ta'ala sai ya ce a faman haƙa alaihi kalimatul azab shin wato zai yi wa a haɗa tsakanin wanda kalmar azaba ta tabbata a kan shi kalmar azaban nan ita ce inda Allah yake ta yawan maimaita la'amla anna jahannama minar jinnati wan nasi ajma'in wato Allah ya yi alkawarin sai ya wato cika jahannama da waɗanda suka ainihin wato yi tafiya tare da a afaman haka alaihi kalimatul azab wato wannan jumla ce kamar mai zaman kanta afa'anta tunqidu man fin nar to nan Allah ta'ala tambaya yi. yanzu wanda ya je ya aikata munanan ayyuka wanda suka cancantar da shi samun azaba wato kalmar azabar Allah ta tabbata a kan shi Allah ya riga ya zartar da hukunci wannan sai an mai azaba to akwai mai iya kubutar da shi a fa'anta tunƙiru manfin nari kai kana iya fitar da wanda yanzu haka ma yana cikin wuta tunda Allah ya riga ya yanke hukunci cewa ɗan wuta ne to inda Allah ya riga ya yanke hukunci mutum ɗan wuta ne to ba mai iya da shi an faro wannan magana daga ƙololi aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallama kai za ka iya fitar da wanda Allah ya riga ya yanke hukunci a kan shi wannan za mu ga inda Allah ta'ala ya ambaci irin wannan a gurare daban-daban domin mu ƙara fahimtar wannan aya Allah ya faɗa a cikin suratu yasin ya ce laƙad haƙƙal ƙaulu ala aksarihim ala to wannan ta nuna mana su wane ne wanda kalmar azaba ta tabbata a kansu su ne mafiya yawan mutane kar ku yi mamakin abin da ke faruwa a duniya ku ga waɗanda ba musulmi ba sun fi musulmi yawa a duniya musulmi ba su wuce ɗaya bisa hudu ba na mazauna wannan duniya kuma wannan ɗaya bisa hudun nan ma in an sa rariyar sunna an sa rariyar tauhidi an tankaɗe an sheƙe to sai abin da ya samu to Allah ta'ala ya ce mafiya yawa laƙad haƙƙal ƙaulu ala aksarihim maganar kalmar azaba ta tabbata akan mafi mafiya yawansu wani guri Allah ta'ala ya ce wa qayyadna lahum qurana'a وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول يا أنا على رمى وحق عليهم القول نما واتو ودن ودن دا qayyadna lahum qurana'a waɗanda Allah ya hukunta ma wato shaidanu su zama su ne abokan mu'amalarsu su ke lizimta su koyaushe to waɗannan ma Allah ta'ala ya ce ya riga ya zartar da kalma a kansu ‘yan wuta ne wani guri Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ƙalar lazina haƙa alaihim alƙaulu rabbana haula in lazina a na. a na hum kama na. Allah ta'ala ya ce ƙalar lazina haƙa alaihim lƙaulu, waɗannan da maganar kalmar azaba ta tabbata a kansu Allah ya riga ya zartar da hukunci a kansu sai su ce rabbana ya ubangijinmu hawala'in lazina a gawaina su nuna manya waɗanda suka halaka su suka sa su zuwa gidan wuta ce Allah ga waɗanda suka ɓatta mu waɗannan su suka ja mana wannan musiba Allah muna roƙonka a gawaina hum kama gawaina wato Allah suke cewa ubangiji mu ma mun ɓadda su kamar yadda su ma suka ɓadda mu wato kowa ya ɓadda kowa kowa ya yi tasiri a kan lalacewar kowa shi wannan an yi mai biyayya shi kuma wannan ya yi biyayya wadda ran shi yake so ko ta saba ma Allah oho shi dai ya bi wanda yake so Allah ya kiyashe mu wani guri Allah ta'ala ya ce fa haka alaina qawlu rabbina suka ce wannan magana da Allah ya yi ya riga ya zartar da hukunci akan waɗanda suka aikata ayyuka irin namu cewa ‘yan wuta ne to ainihin wannan magana ce ta tabbata yau a kanmu inna la za'iquna ba makawa mu masu ɗanɗanar azaba ne kun ga har yanzu ana gaya mana waɗanda wannan kalma ta tabbata a gansu inda Allah ya ce man haqa alai kalimatul azab wani guri Allah ta'ala ya ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ولو جاءتهم كل كل آية ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب Allah ya ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika lalle waɗannan da kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu kalmar ubangiji ta cewa waɗannan ya yanke hukuncin 'yan wuta ne Allah ya ce waɗannan duk yadda ka kai da wa'azi duk yadda ka iya bayani komai balagarka komai ka duk tarin ilimin da Allah ya baka ka yi wa'azi ka yi wa'azi Allah ce la yuminuna ba su ba su imani saboda Allah ya riga ya zartar da kalma walau ja'atum kullu aya ko da kowace aya za ta zo musu to ba za su yi imani ba sai yaushe hatta ya rawul azabal alim sai ran da suka ga azaba mai raɗaɗi a lahira kuma lannan imani bai amfani eh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalan min qabl eh au ka zabar fi imani ya na. duk waran da bata imani ba kafin wannan lokaci ko kuma ta tsorurci alkhairi da wannan imani nata to imani a wannan rana bai mata amfani wani guri Allah ta'ala ya ce qalu bala walakin haqqat kalimatu rabbika walakin haqqar kalimatul azabi su ce ai haka ne sai dai yaya za mu yi kalmar azaba wadda Allah ya ce ta tabbata akan kafirai to ita ce take aiki yanzu duka waɗannan wurare ‘yan uwa Allah yana gaya mana wanda kalmarsa ta tabbata a kansu waɗannan ba wanda za ka yi da su ba za su yi imani ba ko mai kai musu kuma Allah ta'ala ya bayyana su wane ne wato sai ya ce wato Allah ta'ala sai ya ce ah, wala ya zalo na muktalifina illa man rahima rabbuka وتمت كلمة ربك كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والنار أجمعين نما الله تعالى تتمت كلمة ربك kalmar ubangijinka ta riga ta cika Allah ya riga ya yi magana cewa me la'amla anna jahannama wallahi sai na cika jahannama minar jinnati daga mutane wannasi wato da aljan daga aljannu wan da mutane na baki daya Allah yayi alkawarin sai jahannama ta cika don haka nan mafiya yawan mutane su ne waɗanda za su ga ainihin wato abin nan to su kuma waɗannan mutane kamar yadda muka faɗa su ne mafiya yawa su ne wanda kalmar azaba ta tabbata a kansu Allah ta'ala ya ce laqad haqqal qawlu ala aktharihim layu mai nuna wato aktharihim mafiya yawa wani guri Allah ta'ala yake yace walakin na aktharan nasi layu mai nuna, mafiya yawan mutane ba ta yin imani mu kalli duniyar da muke ciki mu ga suwaye suka fi yawa yanda Allah ya faɗa mafiya yawan mutane su ne suka fi imani ko mafiya yawan mutane su ne waɗanda ba su da imani mafiya yawan mutane su ne waɗanda ba su da imani Allah ya ce wa ma aktarun nasi walau harasta komai kwaɗayinka duk yadda ka kai da san wato a yi imani to mafiya yawan mutane Allah ya ce ba su zan mumine ba kuma ba za su zama ba Allah ya ce wa laƙar zalla aktaruhum ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين to duka waɗannan ayoyi idan muka ɗauko wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Imam al-Bukhari wanda Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama ya fitar da shi a cikin sahihin littafinsa kitabut tafsir wato fi tafsiri inda yake babu qaulihi wa taran an-nasa sukara wa ma hum bisukara haddath je hadisi ne an abi sa'id al-khudri wato wasu ana rufa matsala to ganin dadi ne ana ma abu sa'id abu sa'id al-khudri yace ƙalan an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya Allahu azza wa jalla yawmal qiyama Allah maɗaukakin sarki wato zai faɗa a ranar alkiyama yace ya adam fa ƙulu, labbaika rabbana wa sa'adaika wato Allah ya kira annabi adam annabi adam ya amsa bayunadi bi sautin sai a yi kira bayunada bi sautin sai a kira da murya mai ƙara inna Allah ya amurka Allah yana umarta ka kai annabi Adam an tukhrija min dhurriyyatika ba'san ila an-nar a cikin zuri'arka ka kwashi wani kaso wato zuwa gidan wuta ila nari Ƙala annabi adam yace ya rabbi ya ubangiji wa ma sun nari wanne ne kwasar gidan wuta sai Allah ta'ala ya ce mai min kulle alfin ura urahu qala tis'atin aw tis'umi'atin wa tis'atan su in daga kowace dubu kowace dubu ɗaya. ka kwashi 999 hadisin buhari kaka yi mamaki kana ganin a unguwarku ahli sunna kaɗan wannan hadisi ne na imamul buhari fahina izin taba ulhamilu hamlaha a daidai wannan lokaci mai ciki mace mai ciki ko lokacin haihuwa ya yi ko lokacin haihuwa bai yi ba za ta ainihin wato wato haifi abin da ke cikinta wa yushibul walidu ɗan yaro ƙarami kaga furfura ta fito wataran nasa sukara kaga mutane a cikin ɗimuwa a cikin maye wa mahun bi su kuma ba maye suke ba walakin na azabar lahi shadid azabar Allah ce ta zama mai tsanani fashaqqa zalika ala nas wannan abu sai ya zama ya girmama ya kuntata ma zuciyar mutane hatta ta gayyara wujuhum har ainihin fusakun mutanen nan suka canja faqala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace min ya ajuju wa ma'ajuj 990 wa 99 dan a sauƙaƙa ma mutane sai aka ce wato ɗari tara da da tara ɗin nan za a ɗauko su ne daga ɓangaren ya juju wa ma juju wa minkum wahid daga wajenku kuma za a ɗauko kashi ɗaya kashi ɗaya cikin ɗari wa an tumfin nasi kasha'irati sauda fi jambin saurin abyad wato ku in an kwatanta ku da mutane ku al'umma annabi kaman za ku zama wato baƙin gashi a jikin farin doki eh ko a jikin farin farin farin farin sa a ga dan wani gashi baki wato a jikin abin nan ko kuma ka sha'iratul bayda kaman farin gashi fi jambi saubil eh, asauril abyad wato a cikin abin nan sa wanda yake baki a ga dan wani gashi fari to sauran bakin nan duka can sun kai wannan guda ɗaya farin nan su ne al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama wa inni in ji manzo Allah ya ce ni la'arju ina fata an ta kunu ruba ahli janna ina fata gaba ɗayan yan aljanna duka duk wanda zai shiga aljanna to ku ne ɗaya bisa hudu sun fakabbarna sahabbai da suka ji wannan sai kabbara Allahu akbar hankali ya dan fara kwanciya sun matsala sulusa ahlul janna kai ina sa ran ku za ku zama ɗaya bisa ukun yan aljanna sannan manzon Allah ya ce shadaru ahlul janna za ku zama wato rabin yan aljanna duk wanda za su yi ga aljanna gaba ɗaya in an tara na annabawa duka da na manzon Allah to rabin yan aljanna al'umman manzon Allah ne in ji wannan hadisi sahabbai suka ce ba na sai muka yi kabbara mahallin shahid a nan yan uwa wannan aya tana cewa wato haƙa faman haƙa alaihi kalimatul azab wannan aya da malam ya karanta mana tana cewa afaman haƙa alaihi kalimatul azab ayoyi sun gwada mana suwa ne ne wanda haƙƙat alaihim kalimatul azab su ne mafiya yawan al'ummar duniya kuma abin da muke gani kenan a zahiri wannan hadisin shi kuma sai ya fito da abin fili cewa mafiya yawa mazauna wannan duniya ga makomarsu wanda za su yi ga aljanna Allah bai yi alkawarin lalle sai ya cika aljanna ba amma ya rantse sai ya cika wuta ka yi kokari kar ka zama cikin waɗanda za a cika wuta da su Allah shi kiyaye mu na'am مثل الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار نعم وعلى الله لا يخلف الله الميعاد الله أكبر wato ɗabi'ar alƙur'ani in ya ciza sai ya busa yanzu don hankalinmu ya tashi mun ji matsalar wato wutar jahannama yadda za ta yi rarama ta yi handama ta yi babakere to sai Allah ta'ala kuma ya juyo zai gaya mana maganar 'yan aljanna Allah ya samu cikinsu Allah ce lakinin lazina ta rabbahum sai dai waɗannan da sun gaji tsoron ubangijinsu menene tsoron ubangiji me ake nufi da kalmar ƙawa ka sanya hijabi ka sanya kariya kamar yadda wanda yake jin rana in rana ta yi mai kuna sai ya ɗauki lema ba fita 'yan siyasa ba yau ka gane ya ɗauki lema ya sa saman kanshi don kan rana ta gasa shi ma'ana dai in kana jin ɗari kuma ka ɗauki bargo ka lulluɓa ko ka sa rigar sanyi duka dai wato ka kare jikinka daga sanyi to in kana son ka kare kanka daga azabar Allah to akwai bargo irin wanda Allah ta'ala ya ce wanne ne wannan bargon salloli azumin nan da kake biyayya ga iyaye ba da zakayin Allah ya baka dukiya ma'ana dai biyayya ga Allah ita ce bargonka wanda zai kare ka daga azabar Allah ita ce lemaka wadda za ta kiyaye wadda za ta kare ka daga fushin Allah subhanahu wataala shi yasa kalmar an dauko ta daga wiqaya wato garkuwa abinda zai zama shamaki tsakaninka da abinda baka so kowanne mu bai san azaba yaya za ka ka tsere mu azaba Yi aikin kwarai ka yi aikin da Allah ya ce yana son a yi ka yi aikin da manzon Allah ya koyar kuma yanda ya koyar gwargwadon ikonka to in Allah ya so azaba ba ta samun to waɗannan wanda suka samu irin wannan bargo Allah ya ce lahum ghuraf suna da waɗansu irin ghuraf ɗakuna ko gidaje min fauqiha ghuraf kuma ɗakunan bene ne ga wasu nan ƙasa kuma sama da su ma ga wasu kuma waɗannan guraf mabaniya ginannu ƙerarru waɗanda wato aka gina su wannan hawa kan wannan an ƙera su ƙwarai an kuma yi masa ado sosai ga su sun ɗaga sosai kaga konan konan duniya duk wanda ka gani da gida har bene to akwai ɗan dama-dama koko to balle kuma irin wannan gini za mu ga hadisin imam bukhari yanda ya nuna yaya irin wannan gini yake yaya wannan irin gini yake Allah ta'ala ya ce wato gurafun mabaniyatun tajrimin tahti hal anharu kuma ba wai karkashin can karkashin gidajen ba a'a a gaban gidajen kai daga sama kana ga hango koramai ga sunan ƙasa ƙarƙashin waɗannan gidaje wato can ƙasa in kai mai gida ka leƙo sai ga ƙoramai na gudu kuma ƙoraman nan alaran ya gaya mana Allah ya gaya mana irin waɗannan ƙoramai ne gidan aljanna an haru min ma'in خمر Akwai saura. akwai saura dai a ramma ba za su haɗu ba Allah ta'ala ya ce a gidan aljanna ga irin ƙoraman da za ka rika gani suna gudana gaban gidanka Allah ya ce fiya harun min ma'in ko gari asin ruwa wanda yake wato tatacce gyararre wanda bai jirkita akwai kuma ƙorama min labanin lam ya tagayyar ɗamuhu nono wanda komai shekarun da zai yi bai canjawa ɗanɗanon shi bai canjawa yanzu in ka tatso nono ka ajiye kafin gobe ya canja to amma nonon gidan aljanna shi har abada bai canjawa kullum ya ƙara ma lahiya kuma kyauta wa Harun min khamr kai ɗan giya da ka kasa barin giyar duniya ya haƙuri akwai giya mai kyawu can ka sha giya ba kai sabo ba ita ba ta sa maye ba ta sa sambatu ba ta sa ka je ka shawo ka tawo ka saki matarka kuma ka koma ku ci gaba da zaman aure Allahu akbar khamrin lazzatin lisharibina Allah ta'ala a wani guri yace la fiha gaulun ba ta da ainihin wato sa maye kuma ba ta ainihin rikita hankalin mai shanta خمر لذة للشاربين وأنهار من أثل مصفى ga kuma wata ƙorama ta giya amina ta zuma kuma zumar tatacciya wadda babu cito cikinta tatacciya zuma yanzu in kana son ka sayo zuma mai kyawo wadda ba a yi mata sarki ba cikin kofin nan to sai ka tanadi 'yan kuɗi masu kauri to watan ƙorama ce guda ƙorama ga ta nan tana gudu zuma ga nono na gudu ga ruwa ga giya kuma ka sha giya ka yi tatil kuma Allah ya gode ma eh, iyan giya can gidan aljanna kuma duk waɗannan ni'imomi Allah sai ya ce wa lahum fiha min kulli thamarat kuma duk wani abin da ka sani na kayan marmari kowane iri wanda zuciyarka ke so gashi nan aje ko tashi Allah bai bari ka yi wai dan ka sha wahala ka ciro a'a in kana bukata sai shi ya duko sai ka cira ya koma Allah bai son ka sha Allah bai son ka shawuya in fa ka sha nan ka bi shi ka hakuri to can kuma sai daɗi a daure akwai daɗi yana nan yana jira Allah ta'ala ce duk bayan wannan kuma wa magfiratun min rabbihim ga kuma gafara ya fi ya ta abada Allah ya ce da 'yan aljanna in ƙara muku su ce mi za ka ƙara mana Allah duk wannan abu da ka ba mu ya ce in saukan muku da yarda ta daga yau ban ƙara fushi da ku Allah ya ce ya yarda da kai ba za ka yi abin da zai fusata shi ba wani daɗi ya wuce wannan kai wani daɗi ma ya kai wannan balle wucewa wallahi babu to da haka yan uwa wannan aljanna imamu ahmad bin hanbal ya ruwaito hadisi wanda ke da isnadi zuwa ga annu'man bin sa'id an ali bin abi talib yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama yace inna fil jannati la ghurafa akwai waɗansu gidaddaje cikin gidan aljanna yurabutunuha min zuhuriha daga ainihin ciki kana gano waje wa zuhuriha min butuniha kuma in kana cikin gidan in kana waje kana kallo ciki in kana ci kana kallo waje faƙala arabiyun wani ɗan balaraben ƙauye ya taho ya ce ya rasu da liman hiya wannan gidaje na suwaye manzon Allah ya ce liman asabal kalam ga wanda yake kyautata magana shi Allah dama yana cewa qulu lin nasi husna ku ringa gaya wa mutane magana mai kyau ko ar ne za ka gaya wa magana gaya mai magana wadda za ta jawo hankalinsa zuwa ga addininka kalli annabi musa da haruna dubi girmansu ga sunan allah ya aike su zuwa wajen fir'auna fir'auna wanda ya ce ana rabbo koma la'ala fir'auna wanda ya ce wa ma rabbul alamina fir'auna wanda ya ce zaruni a ƙatul Musa wal yada rabbahu Fir'auna wanda ya buɗe baki ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi. Fir'auna wanda ya ce am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin yana nufin annabi Musa ni nahi ko annabi Musa wato ko Musa wannan wulaƙantacce wal iyazu billahi wannan fir'auna da yake tobara irin wannan yace ibni li sarhan la'alli attali ila ilahi Musa ya dawo yace wa inni la'azunnuhu kadhiba fir'aunan da yake bala irin wannan aka aiki annabi Musa ɗaya daga cikin ulul azmi min rusuli aka ce ku je gurin shi amma in kun je fa qula lahu qawlan layyinan ku gaya mai magana mai laushi ku rarrashe shi ku tausasa magana a wajensa fir'auna in an ce a tausasa magana a wajen fir'auna to kai mai da'awa da kake ganin ba sai ka tausasa bakinka ba bakinka ya zama mai kaushi ko yaushe ba wanda ya tsira kowa kana iya faɗin abin da tamkar aljanna da wuta duka a hannunka suke wasaka ga annabi musa an ce ya faɗi magana mai laushi kuma ya gaya ma fir'auna bayan ga irin maganganun fir'auna ga su qur'ani ya gaya mana to duk yadda kake ganin kai mutumin kirki ne kai shiryayye ne hango annabi Musa ba kai shi ba wallahi kuma wanda kake kokarin ka jawo duk lalacewa shi da wuya ya fi fir'auna to in dai za a ce a tausasa ma fir'auna magana kai ma tausasa Allah ta yi wa qulu lin nasi husna ku gaya wa magana ku gaya wa mutane ko kafiri mutum ne gaya mai magana wadda Allah ce ka gaya mai magana mai laushi kai rarrashi kake kai mai tarko ne wato baka daga kara so kake ka rarrashe shi ya taho kalli Allah wanda ya mallaki wuta da aljanna kalli yadda yake rarrashin mu mu taho mu bi shi a gida a cikin alkur'ani yana faɗaita mana zai ba mu kaza zai ba mu kaza kar ku yi kaza don ku shiga azabata saboda yana son mu da rahama in kai aikin sabo ɗaya sai ya sa a rubuta maka laifi ɗaya tal in kai aikin ƙwarai guda ɗaya sai ce ku rubuta mai goma karanci shi ya buɗe ƙofar rahama kai ka buɗe kofar azaba kowa so kake in ba kai ba kowa ya taɓa wuta haka ake yi a'a yan uwa a tausasa harshe amma kaka saki aqidarka kar kayi wasa da sunna amma riko da sunna ba yana nufin kuma kausasa harshe ba kalli manzon Allah yanda Allah ya wasa bashi la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin kana kaman ka makure kanka ka kashe don mutane sun ki zama mu'minai kalli annabinka wanda ya fi ka tsoron Allah wanda ya fi ka aƙida mai kyawo wanda ya fi ka sanin illar kafirci amma yana jin ciwo ya ga mutane kan kafirci rarrashi kowane iri yayi kowane irin haƙuri yayi to kai ma ka yi rarrashi ka yi haƙuri wadda manzon Allah ya yi in Allah ya so to ko ba a bi ka ba to wanda ya maka illa shi da kanshi yana jin ya bai kyauta ba bai kyauta ba kalli waɗanda suka kori manzon Allah ko suka jawo ya bar abin nan ji maganganun da suka rika faɗa bayan sun musulunta sun san akan gaskiya yake abin da nake nufi a wannan Allah ta'ala ya ce wato lalle a hakuri saboda haka ya ce liman hiya sai ya ce liman ba a tsabal kalam wanda ya tausasa magana shi na biyu wa a ba'ama ba'am wanda yake kokarin ciyar da mutane abinci kar ka zama marowaci kar ka zama kamar madda kai kullum dai a baka a'a kai ma rika dan bayarwa musamman yanzu da azumi ko dan lemo wata ran sai ka ba ma wani ya dan bude baki ka sai eh, eh, ai baka guda kariya biyu ba wani sai Allah ya baka ladan azumin shi kuma bai rage mai ba kar ka zama kai kullum so kake yi kaman kaman kaman ganyen rogo kai dai ka bude hannu a baka a baka kai ma rika kokari kana bayarwa manzo Allah ya ce ittaqin nara walau bi shiqqi tamra an gane na uku wa salla lillahi bil laili wan nasu niyam wanda ya cika waɗannan abubuwa guda uku shi ake sa ran zai samu irin wannan gida wanda wanda wannan hadisi ke ke wasafa mana ya tashi yana qiyamul laili daidai lokacin da kowa ke bacci a tashi a rika kiyamun laili yan uwa ko matasa ku rika kiyamun laili ko mata ku rika kiyamun laili a wannan lokaci ku gaya wa Allah ku kanku akwai wata addu'a wadda manzon Allah ya ce ya rantse ya rantse da wanda rayuwar shi ke hannun shi babu wani bawa musulmi wanda zai gaya wa Allah ko kansa da wannan addu'a manzo Allah ya rantse sai Allah ya biya mai bukatar shi wata addu'a yace du'a'u nun la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min zalimin Allah yace jamna lahu wa najaynahu min al-gham sai min wa kadhalika nunjil mu'minina duk mu'mini zamu masa abin da muka yi wa annabi Yunusa da ya shiga cikin garari ga duhun ruwa ga duhun dare ga duhun cikin kifi ya faɗa wa Allah kuka yace ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah ya yaye mai bakin cikin shi ya dawo aka maishe shi garin da ya fito kuma ba wata al'umma wadda wato ta yi imani imanin nan wato ya amfane ta sai jama'ar annabi Musa gaba ɗayan garin kaf suka musulunta bayan dawowar shi to mu dinga kiyamun laili in kana kiyamun laili ka ba wa kanka tarbiya da kiyamun laili to in Allah ya so rayuwarka kullum za ta ringa haske kullum al'amura za su ringa yi maka sauki kuma a lokacin ka tashi lokacin da Allah ke cewa ina mai neman biyan bukata an biya mai ina mai roƙo in amsa mai ce ne gani tashi kai ko da raka'a biyu ne kuma ka gaya ma Allah kukanka wallahi baka ba a ganin ka kana yawo gidajen mutane kana maula duk mai kula da kiyamul laili ba zai zama dan jagaliya ba Allah ya samu dace sai Allah ya ce ya kala ramma ko haka amince Yeah. وعد الله لا يخلف الله الميعاد الله يتي waɗannan ƙoramai suna gudana ƙarƙashin gida wato ba can ƙarƙashin gida ba kamar yadda muka faɗa a gaban gidan daga can ƙasa Allah ya ce wa'adallah wannan alƙawari ne Allah ya ɗaukan mu kai ne ya ɗau alƙawarin in dai ka yi tsoronsa to sai ya baka wannan abin da ya faɗa kuma Allah la ya kulifin lahul miad Allah bai saba alkawari amma shi alƙawarin Allah yana da ka'ida abinda Allah ya ce game da alƙawari aufu bi ahadi ufi bi ahadiku ku fara cika min alkawarin da kuka yi min to ni ma in cika muku alkawarin da ne muku in baka cika ba kaka sa ran Allah ta'ala ya ce zai bada aljanna kuma ya baka sai ka cika alkawarin da kuka yi da Allah za ka yi abin da yake bada aljanna Allah ka ba mu aljanna kuma ka hore mu wajen aikata abin da ake samun aljanna da shi na'am أعلم تر أن الله أنزل من السماء ماء ألم أن أنزل من السماء ماء فسلكه جنابيع في نعم فسلكه جنابيع في الأرض ثم يخرج به درعا مختلفا ألوانه نعم ثم يعيد فتراه مصفرا ثم يجعله غلاما الله أكبر to yanzu Allah ta'ala zai gaya mana wato ɗabi'ar wannan duniyar da muke ciki da kuma mu mu ɗauki izina daga inda muke ganin rayuwarmu farkonta da ƙarshenta Allah ya ce alamtara kai mai gani baka gani ba ne annallaha lalle ubangiji an zala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama wannan ruwa idan ya sauka daga sama Allah ta'ala ce fasalakahu ya nabi'a sai Allah ya shigar da wannan ruwa ya nabi'a ya nabi'a jam'u yambu menene yambu majari kamar wadda ka san akwai jijiyoyi a jikinka wanda jini yake gudana to akwai kafofi a cikin wannan ƙasar da muke takawa kamar irin wannan jijiyoyi na jikinka suna nan ciki Allah ya sanya su don ya ajiye ruwa a cikinsu kamar yadda ya sanya jijiyoyinka don ya ajiye magudanar ruwa jini a jikinka haka Allah ta'ala ya ce fasalakahu na nabi a fil sai Allah ya shigar da wannan ruwa waɗannan kafofi waɗannan magudanai waɗanda suke ƙarƙashin wato ƙasa fil ardi a cikin wato ƙasa ɗin sannan wannan ruwa da ya zuba akan ƙasa bayan an aje wanda za a aje Allah ta'ala ce summa yukhriju bihi zar'an sannan da wannan ruwa Allah ta'ala yake fitar muku da tsirrai kuma waɗannan tsirrai Allah ta'ala ce mukhtalifun alwanu kala kala su daban kaga wani kore fatau wani yalo wani baki-baki ga sunan kala daban-daban ganye kenan ko yayansu kuma launinsu ma ba iri ɗaya ba yanzu in ka kalli abarba ka kalli lemo ka kalli ayaba eh ka kalli ɗata ka kalli lemon tsami ka kalli guna duka kowace ruwanta daban ko ruwa guda suka sha ruwa guda ruwan da lemon tsami da abarba da aiba da takanda da rake suka tsotsa suka tsotsa suka yi zaki to shine ruwan da guna ta tsotsa ita kuma ta me ta yi tsaci kuma shine ruwan da lemon tsami ya tsotsa da ya sha ruwa ya sha ruwa sai ya me sai ya tsami wani ya sha ya sha ya yi bauri gashi nan kala-kala kuma kowanne girmansa daban launinsa daban ƙanshinsa daban ɗanɗanansa daban kaga da rake da takarda duka kala ne mai zaƙi amma zaƙin wannan daban zaƙin wannan daban zaƙin lemo ba ɗaya yake da zaƙin rakewa iri ɗaya ba ne kowanne da nashi daban amma kuma ruwa guda suka sha yaya aka yi wannan ya bambanta Allah ta'ala ce wato yukhruju bihi zar'an mukhtalifan alwanu lokacin da wannan tsirrai suka fito kowanne kala shi daban kowanne ka gani yana baka shawa kowanne yana burge ka a lokacin da ya sha taki ya sha ruwa an mai noma an yi cira kana kallo kana shawa kana jin daɗi ana cikin wannan Allah ya ce sun mai hiju yau da gobe yau da gobe kuma sai ya bushe sai ya mutse sai ga ya fara yalo yalo fatarahu musfarran sai ka ganshi ya zama yalo yalo ya kama hanyar wato shiga wani yanayi kuma thumma yaj'aluhu hudama sannan ka ganshi yana karerewa yana bushewa wato ka annawa shi manta zuruhur riya kai ka ce wato karmami ne wanda iska ke kwashewa Allah ta'ala ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la zikira akwai wa'azi akwai izina akwai tunatarwa amma ga suwa ulil albab kama ta hankali Allah ya mu cikin su Allah ya sa mu cikin masu hankali in kun lura dan adam kusan haka yake yadda aka gaya mana shukan nan kuma duniyar da muke ciki ita ma haka Allah ta'ala wato ainihin wasafa mana ita kalli dan adam lokacin da aka haife shi in dai Allah ya sa akwai rufin asiri a gidansu kaga jinjiri yana wasa, yana tsalle-tsalle yana juyawa yana dariya saboda lafiyar shi kalau kuma bai da matsala kwata-kwata haka zai taso kumatun shi cike yanzu kalli kumatun wannan gashi nan ya yawa mutse koko jiya ba yau ba an gane amma lokacin da yake cikin ƙuruciyar shi yana jin ƙarfi ya falla a guje yanzu gudu bai yi gare shi Allahu akbar shehinmu na shani lokacin da za a ce a kira mai wa'azi a kira malam habibu ya haya ƙaura ka gan shi ya taho guje ya hau kan mimbari malam cikin sauri yanzu sai yana yana ɗan daddafawa Allah ya kara mai lafiya Allah ka gagauta ba shi lafiya Allah ka sa rashin lafiya ta zama ka fara gare shi ‘yan uwa ku duba ku yadda abubuwa suke canjawa ɗan adam ba wai ba wai shuka ba kalli kanka kai kana yaro kana matashi kana cikin ƙuruciya ƙarfi yana jijjiga ka duk inda aka duba fuskar ka ba inda ya motsa farin ka na nan baka fara bakin dole ba Allahu akbar ana nan ana nan sai a ga gefen idan ka ya fara nan noƙewa sai a ga fata ta fara yaushe sai a ga ƙarfi ya ragu gudu bai yi wa bacci ba sosai yake samuwa ba duk wani abu mai daɗi ya daɗin ya ragu saboda tafiya ta yi tafiya Allah ta'ala ya ce wato kamar yadda Allah ya wasa ba mana duniya ya ce wato inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ilamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zina كمثل إيه؟ الغيث كمثل الغيث أعجب الكفار نبعته ثم يعيد فتراه مصفرا ثم يكون هطاما فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وما الحياة الدنيا إلا illa Allah ta'ala wannan duniyar da muke ta kokawa muke batawa muke shiryawa saboda ita Allah ce ila mu ku sani ku mutane annamal hayatud dunya kadai dai rayuwar duniya ba wani abu bane la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad wato wanda ya ɗauki rayuwar duniya ita ce wani abu ya zama ba ruwansa da duniya da shi wannan ayat take saboda akwai wanda suka zauna cikin wannan duniyar kai ka san rayuwarsu ba la'ibin bace ba lawon bace annabawa sun zauna sahabbai sun zauna rayuwarsu ba la'ibin da lawon da zinatun bane rayuwarsu ibadatun wa tauhidun wa ta'atun lillahi azza wa amma waɗanda suka mai da rayuwar duniya ita ce komai da komai su Allah yake so su ga wannan aya ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahaw la'ib wa lahaw wasa da wasa amma wasa kaga la'ib wasa ne wanda mai yin shi gashi yana wasa yana gumi kaman wasan bal kaman wasan kokawa kaman wasan guje-guje kaman wasan tsere kaga duk wasa ne amma mai yin wannan wasan za ka same shi yana wasa yana gumi yana haki akwai lahau wasa ne kawai mai ɗauke maka hankali ga barin abin da ya kamata ka yi amma shi babu gumi wasan dara wasan ludo da ire-irensu kaga wasa ne amma ba ka ganin mai shi yana gumi Allah ta'ala ce wa zina dai ado adan riga adan mota adan mata adan gida da sauran abubuwa wanda dan adam yake son ya fi kowa ko ya zama irin shi wata fakurin bainakum alfahararreniya wani ya yi alfahari da cewa shi dan sarki ne wani ya alfahari da cewa shi mai kuɗi ne wani ya alfahari da cewa shi mai mulki ne wani ya alfahari da cewa ɗan mai kuɗi ne ko ɗan mai mulki ne ko ɗan sarki ne ko matan mai kuɗi ce ko matan sarki da sauransu abubuwan alfahari ga sunan wata kafirin fil amwal neman ya a ɓangaren kuɗi a ce wa ya fi kuɗi a afirka gaba ɗaya wa ya fi kuɗi a duniya wa ya fi kuɗi a garinku wannan na ƙoƙarin ya ce ni ne baɗi kuma wannan yana kokowar bari in maza in wuce shi in zama ni ne kowa yana ƙoƙarin afirka tana son ta fi kuɗi turai tana son ta fi kuɗi haka dai wal aulad da ainihin yawan magoya baya ‘ya'ya wannan yana ƙoƙarin ‘ya'yan shi kaza wannan ‘ya'yan shi kaza Allah ya ce ka masali ghaisin adabal kuffar nabatu kamar yadda ruwan sama wato tsirran da Allah ya fitar da sanadiyar shi ya ba wa manoma sha'awa sun ya hiju wannan abin da ya ba su sha'awa yau da gobe kamar wadda duniya take ba masu binta sha'awa sai ga abu ya mutu kuma abu ya yankwa ne fatarahu musfarran sai ga yayi yalo kuma ya kama hanyar lalacewa sun mai kunu hutsama sannan ya zama karmami wato ainihin ya bushe kayo yana karerewa Allah ya ce wa fil azabun shadid bayan duniya ta dauke maka hankali ka tsaya cikin waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa tsakanin wasa da ainihin zina da tafakur fil da takasur fil nan ka kare rayuwarka ba maganan neman wancan gida da Allah ya magana gidan aljanna to lahira akwai abu biyu azabun shadidun akwai azaba mai tsanani wa maghfiratun min Allah wa rizwan akwai kuma gafara ta musamman daga Allah da kuma yarda Allah ka bamu Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace illa dan jin daɗi da wani dan rudi dan kankani na dan lokaci kaɗan saboda haka yan uwa ni kokari dan damar da Allah ya bamu mu yi abin da muke sa ran Allah ta'ala zai ba mu lafiya eh, zai ba mu aljanna kuma ya gafarta mana zunubanmu abin da muka faɗi daidai muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama barak ala nabiyina Muhammad